Tsarin da ake kira Difa Eker ya soma ne daga tattaunawa na gungun abokanin matasa wanda aka kafa ranar goma sha tara ga watan Maris inda wannan dandalin Facebook Difa Eker yana da mambobi da suka kai dubu ɗaya da ɗari uku. Nadiya mamba a cikin kwamitin. Mu da waɗansu a nan ya yamai mun yanke shawarar buɗe wata gidauniya wacce kowa zai kawo abun da bai fi ƙarfinsa ba inda kuɗin da muka tattara mun sayi abinci da kuma tufafi za mu kai su har zuwa difa domin rarrabawa iyalan 'yan gudun hijira. Da yawan ranaku ne dai aka keɓe a nan mai domin karbar taimakon da ake bayarwa. Muna iya yin abubuwa da dama masu matuƙar kyau idan muka tashi tsaye-tsayen daka. Don haka nake kira da kowa da kowa ya shiga cikin wannan gungu domin sake halaye. Suna da yawa kamar Sidiya Jallo da ta halarci wurin da ake miƙa taimakon. jama'a. Na mota gani yadda waɗansu 'yan uwanmu ne suke cikin wani hali. Don haka na gani kyauta a ce mai matuƙar mahimmanci taimako ne abin tarbo da hannu biyu biyu ga 'yan uwanmu 'yan Nijar. Har yanzu akwai matsaloli da ke wakana a Difa. Gwamnan jihar Difa ni na ga abin ne a bisa kafafen yada labarai na zamani inda na ji daɗi ganin yadda 'yan Nijar ne suka fito da wannan tunani. 'Yan Nijar sun gane gane cewa ba wai kungiyoyi masu bayar da tallafi ne kadai abin ya shafa ba. Mu duka abin ya shafe mu. A cewar ministan agaji lawan magaji ya ce gwamnati ta samar da kudade da suka kai miliyar hudu na sefa domin al'ummar da abin ya shafa. Su kuma kungiyoyi sun yi alkawarin samar da dalar Amurka miliyan 174. Abu ne mai kyau a gaskiya jama'a ta hanyar jinƙai suna taimakawa wannan jihar ta Difa. 'Yan Nijar da ke zaune a ƙasar Ghana sun tallafa wa mutanen Difa, kuma da yawan 'yan Nijar a cikin jihohi daban-daban sun tattaro cimaka da yawa domin al'ummar jihar Difa. Tattara karɓar taimakon daga kwamitin a nan Yamai da ma cikin ƙasa zai ƙarasa ne ranar goma sha biyar ga watan Afril inda za su miƙa tallafin ga hukumomin jihar Difa wajen ƙarshen wannan wata.